This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Da Halima Jumrau da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke muku marhaban a shirinmu na wannan lokaci. To yau bayan labaran duniya za a kira waya a ci gaba da bayyana ra'ayi kan alfanu ko rashin alfanu a rinka yin muhawarar lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasa a Najeriya da sauran ƙasashen nahiyar Afirka kamar dai yadda ake yi a nan Amurka. Kamar kullum lambobin da za a kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma kahin nan sai kun ji halin da ake ciki a jihar Borno bayan ɗauki ba daɗin da aka yi ta yi a baya bayan nan. Za a kuma ji cewa babu wani mahajjacin jihar Kaduna da ya rasu sanadiyar kama wuta da motarsu su ta yi a Makka kamar yadda aka yi ta baza jita-jita. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu ma kunanan lahiya ga labaran duniyar. Shugaba Barack Obama na Amurka da ɗan takarar jam'iyyar Republican mai kalubalanta shi Mitt Romney sun koma hagen yakin neman zaɓe a bayan muhawara mai zahi da suka tafka jiya talata. Mr. Obama ya kira ga magoya baya yau Laraba a jihar Iowa da su je wa mishi ƙuri'unsu domin ya kammala aikin ci gaban da ya ce ya fara samu akan batutuwan tattalin arziki. a lokacin da yake magana game da muhawarar ta jiya shugaban ya ce a zahiri ajandar ramni mai matakai biyar mataki guda kawai ta kusa wato mataki guda kawai ta kusa na nuna gatanci ga attajirai shi kuma mr romney ya haɗa magoya baya a jihar virginia cewa mr obama baya da wata ajanda ta wa'adi na biyu kan karagar mulki a ci gaba da kokarin shi na mai da hankali akan tattalin arziki romney ya ce shugaban baya da wani shirin kirkiro sabbin ayyukan yi kuma amurkawa marasa ƙarhi za su huskanci ƙarin haraji har na dala dubu hudu a shekara idan aka sake zaben mr obama nan gaba a yau laraba mr obama zai tafi jihar ohio yayin da mr romney zai sake yada zango a wani yankin na jihar virginia shugaba obama yana fatan cewa zai kara samun wato zabura daga irin rawar ganin da ya a muhawarar jiya talata ƙuri'un neman ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a da aka yi dab da kammala zaben sun nuna cewa mr obama ya doke tsohon gwamnan na jihar massachusetts a muhawarar ta jiya abin da ya sha bamban da muhawarar farko Majalisar Dokokin Ƙasar Sudan ta yi ƙuri'ar zartas da wata yarjejeniyar da aka ƙulla da Sudan ta kudu, wadda aka tsara da nufin kawo ƙarshen tashin hankali, sannan a sake fara fitar da man kudin ta bututun arewa an yi ƙuri'ar ce a yau laraba kwana guda bayan da ita ma majalisar dokokin ƙasar sudan ta kudu sadartas da yarjejeniyar wadda shugabannin ƙasashen biyu suka rattabawa hannu a watan jiya a ƙasar ethiopia haka kuma yarjejeniyar ta yi tanajin biyan diyar dala miliyan dubu uku ga gwamnatin ƙasar sudan saboda ɓallewar da sudan ta kudu ta yi Labaran duniya ake saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lahiya ta duniya ta ce tana bisa tarbar cimma gurinta na rage yawan mace-mace sanadiyar cutar tarin huka wato TB a takaice da kashi 50 cikin 100 daga yawan mace-macen da aka samu a shekarar 1990 amma ci gaban da ake samu a duniya ya bambanta. A cikin ƙididdigar ta ta shekara-shekara game da cutar tarin huka, Hukumar lahiya ta Duniya ta ce daga shekarar 2010 zuwa 2011 yawan sabbin kamuwa da cutar ya yi ƙasa da sama da kashi biyu cikin ɗari. Amma duk da haka, darakta a sashen kula da cutar tarin huka a Hukumar Lahiya ta Duniya, Mario Raviglione ya ce har yanzu akwai miliyoyin mutanen da ke fama da cutar. A taron manema labaran da aka yau Laraba, Raviglione ya hada cewa kasashen ƙasashen Indiya da China ake samun kashi 40 cikin 100 na masu fama da cutar tarin huka, a yayin da kasashen Afirka ke da kimanin kashi 24 cikin 100 daga cikin jimlar masu fama da cutar a duniya. Ya ce an kiyasta kowace shekara za a buƙaci dala miliyan dubu takwas domin yakar cutar tarin huka a duniya tsakanin shekarun 2013 da 2015. amma ya ce har yanzu da sauran rina a kaba game da tara waɗannan kuɗaɗe. Ita dai cutar tarin huka ƙwayar bakteriya ce sanadi kuma galibi huhu take mamayewa amma takan iya kama kowane sashen jiki kuma tana yaɗuwa ne daga mutum zuwa mutum ta hanyar iska. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. madalla za mu fara yada zango ne a jihar borno na arewa maso gabashin najeriya inda rundunar tabbatar da tsaro ta gtf ta fafata da wasu da ta bayyana da cewa 'yan boko haram ne kusan kamar yadda aka ce ya faru kwanan nan a baya bayan nan ma mutane sama da ashirin ne GTF ke zargin 'yan boko haram ne suka halaka to ganin yadda ake ta ƙorafe-ƙorafe game da halin da ake ciki ɗazun nan na tuntubi babban jami'in yada labarai na rundunar ta jtf kanal sagir musa don jin halin da ake ciki inda ya ce to a daidai wannan lokaci babu wani abu na tashin hankali mm. mutane tun ranar talata da sahi eh. wato awa uku ko biyu bayan gama wannan tashi hankali tsakar dare har ya zuwa gehen asuba wajen kare uku zuwa uku da rabi eh. zuwa hudu wannan abu da aka ci karfin shi da gari ya waye mutane suka ci gaba da ayyukansu na yau da kullum hudodinsu mm. ba wani damuwa sojoji kuma na nan kamar yadda aka saba suna ran gadi bakin gwargwadon hali To, akwai raɗaɗin cewa tun bayan wannan al'amarin kasancewar an samu makamancin haka ‘yan kwanakin da suka shige mutane sun firgita wasu na ta ƙoƙarin ma barin inda suke da ke daura da nan wurin. Ya kuka ga al'amarin ku masu tabbatar da tsaro? Eh gaskiya ne akwai wasu wurare da mutane suka fara neman su fita. Suna ganin kamar za a zo wani tashin hankalin zai biyo baya. Amma mun rubuta mun yi bayani ga hukumomin watsa labarai cewa mutane duk masu niyya su ba inda suke su zauna a su kuma tsaro ta haɗin gwiwa wadda ke nan maiduguri wato inda muke aiki a tsaye take dangara kuma niyan mu duk ƙoƙarin da muke shine mu ga cewa mun tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan saboda ka mutane su zaman su ga mu dai muna yawo muna patrol muna sentry a ko ina inda da ya kama saboda haka mutane su kwantar da hankalinsu kowa ya zauna gidan shi kamar yadda suka saba wannan abin da muka faɗa kenan Yau, Haji Sagir ganin yadda ake ta ƙorafa cewa wani sa'in kuka yi kuskure ku ɗau mutanen gari a matsayin 'yan Boko Haram. Koko dai iya kukan tantance ɗan Boko Haram? To, wannan magana duk da ake ta yi na san da ka sa gaba. ba ni son mai ta yawan yin abu wajen sati guda duk maganar nan ake ta yi an yi shi a kowane mafi yawan hukumomin watsa labarai na nan najeriya da kuma makamanta irin naku wato maganar da ya gaskiya ita ce ba mu zo muka kama mutane ba haka nan ba dalili muka kama halin su ko muka kashe su yadda muke gane cewa wannan mutum dan boko haram ne shine mu ganka da bindiga ko mu ganka da wani makami ko mu ganka da improvised explosive devices kuma yadda muke ganin ka da su wani sa'i ma sai an kai mana ari mukan gane ko kuma muna cikin fato ana binciken mota ko keke na da suke hawa ko a same shi a jikin mutum ya ɓoye ko kuma ka ɗaga wani wuri ka aje to da irin wannan muke gane wanda yake dan boko haram da wanda ba boko haram ba ba ta yawa mu shiga unguwa kawai daga ganin samari kawai sai mu kama halibin su kai ka san wannan ya saba mu hankali mun sha haɗi ba in ƙara yin amfani da wannan dama da na samu a yanzu cewa duk inda muka ji an yi kagen cewa sojoji sun yi abin da ba daidai ba a matsayinmu na shugabanni ya zama dole kuma haka muke yi wato mu bincika inda muka tabbatar da gaskiya al'amari mu yi hukunci a kai wannan shine abin da muke yi mu ba mu ba da hali cewa ba mu yadda ba cewa sojeje wani abin da yake ya taka ma doka ba mu yadda da shi ba ba mu nuna masa haka ba kuma duk inda aka yi haka to muna hukunci kamar yadda ya tanada a cikin tsarinmu na soja Wato dai a dunkule dai a iya cewa dai yanzu dai cikin gari kamar yadda kai bayani dai an samu kwanciyar hankali. Eh haka ne cikin gari an samu kwanciyar hankali a yanzu to amma yadda sha'anin yake yanzu muna magana nan sai ka ji wani ya balle ta kama. Hmm. Kuma akwai akwai mai kula da sashen labarai na muryar Amurka wanda ke nan cikin gari. in kana gamar ko baka yadda da abin da nake maka ko kana wasu wasi to ka kira shi ka tambaye shi ko da zumun gaisa na gaina da yawo cikin gari in kau ba lahiya na san ba zai yawo ba <laughs> soja birni an hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku To Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Yanzu bari mu nihi Saudiya inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa ba gaskiya bane cewa 'yan Kaduna da motarsu ta kama da wuta a Saudiya sun mutu. wasu mahajatan jihar kaduna sun tsallake rijiya da baya yayin da motarsu da ke dauke da mahajata kusan hamsin ta dan kama da wuta su dai mahajatan sun fito daga birnin madina zuwa maka yayin da wata waya a motar ta kama da wutan kamar yadda jami'in kula da alhazan jihar kaduna alhaji salihu dan lami shu'aibu ya tabbatar ta bakin wani jami'in tallafa alhazan alhaji sani isa dutse ya ce ba wani mahajjacin da aka rasa in ban da raunuka da aka samu hakanan jami'an na kaduna sun musanta rahoton da wata kafar yada labaran gida najeriya ta bada na cewa an an samu mummunar gobara a ɗaya daga cikin gidajen mahajjatan Kaduna goma sha uku da har wai aka samu asarar rayuka. Babu shaka muna da cikakken labarin cewa motoci da suke jigilar alhazai daga Madina zuwa nan garin Maka an sami waɗansu motoci ɗaya wannan mota babu shaka ta ɗauko mahajjata ne daga Madina za ta kawo su Maka kuma alhazai ne na jihar Kaduna ta sami matsala ta tsaya ana zaton cewa wani abu ne lalace can sai aka ga hayaki yana fita a jikin motar daga cikin motar to kafin ma ka ce wani abu an shawo kansu waɗansu ɗan ji ciwo waɗansu kuma sun faɗi amma baya ga wannan ba wani abu da ya faru yanzu haka da hukumomin ƙasar saudiya na ci gaba da ɗaukar matakan kiyaye haɗura dangane da aikin hajji da za a gudanar a mako mai zuwa yayin da ake sa ran rufe filin saukan jiragen sama na sarki abdulaziz da ke jidda a wannan asabar ibrahim abdulaziz sashen hausa na muran amurka daga makka a saudi arabia Never. a gaida Ibrahima. An jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku game da alfanu ko rashin alfanun rinka gwabza muhawarar lokacin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa a Afirka kamar yadda ake a nan Amurka. Amma kafin nan sai a ɗan shaƙata da wannan. Gwamnan Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar dai akwai kira daga Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa? Assalamu alaikum sunana shafa ne magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Ibrahim barka da aiki mutanen Bauchi. To, <laughs> Haji shafa ne barka da. To, Malam Ibrahim a gaskiya fi sabilillahi ni na san cewa a tuntuni aka ce mu Najeriya muna koyi ne da Amerika. Oh. amma sai ina ganin kamar duk tsarin da muke yi namu na gudanar da zaɓe a wannan kasa namu a najeriya ban ga cewa irin na american ake yi ba hmm. na sani a can baya a lokaci an taɓa yi irin wannan irin muhawaran za ka ga mutum ya zo ya hau duran ya ce kaza ya ce zan muku kaza zan muku kaza zan muku kaza to amma a yanzu shugabannin namu ne yanzu sai dai su zo su hau duran su ce za su maka eh, eh, famfo na madara da kuma rijiya na, ruwan suga ka zo ka ɗiba ka sha duka su ne za su ɗiba bin su je su sa a cikin ajihunsu daga su sai 'ya'yansu ni wallahi inda najeriya za su yi koyi da irin zaɓuɓɓuka da ake yi irin na muhawara irin na irin na amerika mu a najeriya talakawan najeriya mu da za mu ji daɗi to mun gode shafale da wannan ra'ayi naka mai muhimmanci to bari mu matsa kusa da ku dai a abuja wake kan layi a abuja Kuna magana da Salmanu ne daga Yanya Abuja. To Malam Salmanu muna jin ka. Eh a zahirin gaskiya irin wannan mukabula da ake yi irin na Amerika idan da shugabanninmu na Afirka za su yi shi da zai dace. Don ta irin wannan hanyar ya kamata shugaba ya yi bayanin ire-iren kudurorin shi da manufofin shi wanda ke talakawa za su duba su ga eh shin ya cancanta sai ya tsaya ko ko bai cancanta ba. Da za su irin haka mu kam gaskiya rabin so ta nan za a samu kwararre da gogewa muna fatan Allah ya sa mu samu ci gaba mu yin koyi da ci gaba irin na Amerika. To mun gode Malam Salmanu bari mu je mu Yawuri wake kan layi a Yawuri. Eh Malam Ibrahim kana maganar da Asaba mai fata Yawuri. To muna jin. To Malam Dan Asaba muna jin ka. To ni dai ina gani abin da ya sa ‘yan takarar shugabannin mu na Najeriya ko kuma ‘yan takarar gwamna kai har zuwa ƙananan hukumomi wato ciyamomi in so samu ne haɗa kansiloli. Abin da ya sa ba su yarda a yi wannan muhawara shine ba su da ilimi. Wasu daga cikinsu za ka ga akwai mai digiri digirgir wanda in kai bi diddigi za ka iske wannan digiri wallahi sai yayi bai zauna a ajiye rubuta jarabawa ba. ya aka ce ya zo tsakiyar mutane su zo shi yi magana da turanci da minti biyar wallahi an bashi aiki saboda haka ni ina ganin da kwallai ne ba su abin da suke yi ba illa dai kawai an bi dare ne an ji an so wannan fom an ji an so musu jarabawa an zo an ba su domin su zo su tsaya takara su ci zabe amma muna fata nan gaba Allah ubangiji shi ba mu shugabanni waɗanda suka sa abin da suke yi wanda za su je majalisa su rike tsaye su mika ƙorafin talakawa su ga shugabanni assalamu alaikum mai magana da asabar mai fata ya wuri daga jihar kebbi a tarihin najeriya to mun gode malam dan asabar mu je mu jigawa ke kan layi a jigawa kana magana da baba jirgin daga jigawa to muna jin ka baba na shi ne wannan muhawara da ake ainihin gabatarwa tsakanin 'yan takara guda biyu hmm. yana da muhimmanci a najeriya mu kusurci wannan domin ainihin gabatar da haka za mu kwaikwaya a ainihin inganta demokaradiyya. to mun gode sosai da wannan shawara taka ga wani malami akan layi muna jin ka to malam sani eh muna jin ka sosai an riga an tsari na ba ku kwanta ba mm. Malam Sani kamar layinka ba ba amo sosai ka ƙara murya daga murya. To da alamar dai eh, Malam Sani layinka bari mu je mu kebi wake kan layi a kebi. Kana magana Malam Ibrahim da Alhaji Musa American Suya kebin Najeriya. To muna jin ka <laughs> American Suya. To wannan mawahara da ake yi ta shugabannin Amerika to Najeriya ai ba za su yi wannan ba saboda sun san koda sai ba sun san wannan shegiyar kowa ita za ta yi wa yasa za su wanda kansu a mawara ba za su yi haka nan ba saboda su ba ɗan gaskiya suke yi ba idan da suna zaɓen gaskiya ba da za a yi su ce ba su shigar da wannan mawar da ake yi irin ta ƙasashen turai to su sun riga sun sani ko da a yi ko a yi su za su rike mulki tunda mulkin mallaka da suke mana a Najeriya sai a ce an maka wanwan hora an maka wanwan biye an maka biye duk kariya ta yi wanwan wahala aka wata kan Najeriya don haka mu in Allah ya kama lokacin da za mu samu shugaba mai adalci za mu samu amma wannan shege uwa ba za ta bari zuwa Ibrahim sai da Allah ya kawo muna shugabanni na kwarai don haka muna fata Allah ya sa su gyara masu gyarawa ne <laughs> to to America su ya mun gode da shawara ka bari mu kada Port Harcourt wake kan layi a Port Harcourt Assalamu alaikum Malam Ibrahim ni ne Muhammad Abdullahi daga Port Harcourt to Malam Muhammad muna jinka a wannan abin da manyan mu na yan mu suke a a suke nuna mana Najeriya da a ce suna kwaikwayon Amerika ne ya sun yin ringa yin mukabulan kamar na da suke yi amma ba kwaikwayon Amerika suke yi ba. Hmm. To me isa ka ce ba? Mun so masu rinka yin mukabulan muna gani ko da sun karya alkawari ne musa irin magana da za mu yi da su. To baka ganin watakila suna gudun kar su haɗa mutane faɗa ganin cewa abu kalilan sai ka ga an bangarance a ah, kowane abu a Najeriya? a insha Allah da su muna su suna yi dumu da mun fito haka ba wani haddasa abin nan da za a yi rashin gaskiya su ne yasa ba sun ce suna kusa Amurka ba da sai su yi wannan kusa wannan din ma ai to mun gode sosai da shawarwarin da kuka gabatar da fatan za ku shiga maudu'i na gaba mun gode Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a jawabin da ya yi a wajen dandalin gano dukiyar da ta salwanta a kasashen larabawa attorney general na amurka eric holder ya ce dole ne kowace ƙasa ta taka rawa wajen yaƙi da rashawa kuma a duk lokacin da zai yiwu a maido wa mutanensu kayansu da aka kwace amurka ta ɗau aniyar tsayawa kai da fata da haɗa kai da duk wata ƙasa da ke ƙoƙarin kawas da rashawa da cin hanci da duk wani abin a sha da ma'aikata ke yi an daɗe da gano cewa matsalar rashawa matsala ce da ke buƙatar haɗin kai da aiki tare da juna wajen tunkarar ta a tsakanin ƙasashen duniya. Barnar da rashawa ke kawowa na shafar ci gaba yana kuma kawas da albarkatu masu kyau daga waɗansu da suka fi buƙatar su zuwa wani wuri. Bugu da ƙari, rashawa wata kafa ce wadda ke buɗe hanyar aikata laifuffuka. yin rufa-rufa akan hanyoyin da ake samun cin hanci a wasu lokuta har ma da ta'addanci. Wasu ci gaba da aka samu a 'yan kwanakin nan sun nuna cewa lallai za a iya samun nasara a kan wannan matsalar. Misali, a watan Yunin da ya wuce, Amurka ta rike wasu maƙudan kuɗaɗe kamar dala miliyan uku na cin hanci da aka gano da aka ce suna da alaƙa da wani tsohon gwamna na Najeriya. Ci gaban yin nasara zai ci gaba da dogara ne akan samun damar yin aiki akan iyakoki da ikon ƙasashe akan iyakokin. kaddamar da dandalin kasashen larabawa a kan gano kaddarorin da suka salwance zai taimaka wajen tabbatar da cewa haɗa hannu da aiwatar da tsare-tsare zai samu fifiko ga waɗanda ke gaba-gaba wajen yin aiki da kuma ƙwararru yayin da suka ci gaba da aiki don yaƙa aƙidar cin hanci da rashawa a duk ƙasashen gabas ta tsakiya da afirka ta arewa a fannin ta Sashen kula da laifuffuka ta Ma'aikatar Shari'a a cikin shekaru fiye da goma da suka wuce ta girka lauyoyin gwamnati na Amurka a matsayin mashawarta a ƙasashe da yawa a duniya, ciki har da Yemen da Daular Ƙasashen Larabawa, Morocco, Tunisia da Turkiyya da Masar. a Attorney General na Amurka Eric Holder ya faɗi cewa da taimakon Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka, zai ƙara naɗa wasu lauyoyi guda biyu su yi aiki da wani rukunin wasu ƙasashe da suka hada da Masar, Libya da Tunisia da abokanansu na yankin akan gano ƙaddarori da kuma taimaka musu ta fannin shari'a. Akwai babban aiki da ya rage wajen gano da maido da kuɗaɗe da aka sace a ƙasashen da ke yankin. A ta bakin Attorney General Holder, haƙƙin Amurka ne ta yi aiki tukuru kuma ta gudanar da bincike, samo hujjoji da kwarewar da za ta taimaka wajen maido da kuɗaɗe da aka sace ta wajen sabawa hakkin jama'a a cewar shi wannan mu ne ga jama'ar da ma'aikatan gwamnati suka zalunta sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kahin mu karkare ga wannan saƙon Ko komai ku an yi daidai ciwon inna in kun gane mullin in ya danji ko yaro Mulle in ya kama ko yaro ba shi da magani da tsamana toga iyaye ku ba da goyon baya To ga Halima ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shugaba Barack Obama na Amurka da ɗan takarar jam'iyyar Republican mai kalubalanta Schmidt Romney sun koma hagen yakin neman zaɓe a bayan muhawara mai zahi da suka tafka jiya talata. Mr. Obama ya kira ga magoya baya yau Laraba a jihar Iowa da su jewa mishi ƙuri'unsu domin ya kammala aikin ci gaban da ya ce ya fara samu akan batutuwan tattalin arziki. A lokacin da yake magana game da muhawarar ta jiya, shugaban ya ce a zahiri ajandar ramni mai matakai biyar mataki guda kawai ce ta nuna gatanci ga attajirai. shi kuma mr romney ya faɗa magoya baya a jihar virginia cewa mr obama baya da wata ajanda ta wa'adi na biyu akan karagar mulki Majalisar Dokokin Kasar Sudan ta yi ƙuri'ar zartas da wata yarjejeniyar da aka kulla da Sudan ta kudu wadda aka tsara da nihin kawo ƙarshen tashin hankali sannan a sake fara hitar da man kudin ta bututun arewa. Hukumar lahiya ta duniya ta ce tana bisa turbar cimma gurinta na rage yawan mace-mace sanadiyar cutar tarin huka wato TB da kashi 50 cikin 100 daga yawan mace-macen da aka samu a shekarar 1990 amma ci gaban da ake samu a duniya ya bambanta. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu ku sake jin wasu sabbin shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Halima Jimrau da ta ni gabatar da shirin da Julie lethes Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyarmu Tian Wang ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai mai duka ya kai mu. ko kika ce hajiya <laughs> haka to to da fatan dai This program has come to you from the Voice of America, Washington.